Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Dan makaho kashi na goma sha hudu. Uwarta ce gatanta tunda har ita ce take biya mata bukatunta. Ubanta bai da mararraba da mace tunda bai da sai a gidan shi. Mamanta ita ce gidan, ita ce ke musu providing komai na bukatunsu. Ita ke ɗoyiniya da ita da uban nata. Ita kaɗai ce diyarta, san duniyarta ta ɗora mutilan gudan jininta. Shi yasa ta yi muku ta tura ta karatun likitanci a Oxford University, ta ba ta mota, ta kai ta ƙasar waje karatu, ta ba ta duk wani jin daɗi na rayuwa. Me yasa ba za ta mata abin da take so ba? Tana yi ma uwarta biyayya don ta kyautata mata kamar yadda take kyautata mata. Ta san tana cin haram tana rayuwa cikin haram, amma son mahaifiyarta ya rufe mata komai ba ta ji ba ta gani. Murnas ta yi ta cikin ƙwarewa har ta isa gidan Alhaji Alzaki. Honta aka buɗe mata ta shiga da ta Sakon da ɗauko a wata paper bag ta shiga gidan da sallama. Tana shiga cikin falon shi kuma ya fito daga kicin ɗauke da plate a hannu. idan shi na goyi murza a hankali ya ce yasmin ke ce bakin ta wanda ya daɗe a buɗe ta ce zaid kai ne me kake yi a nan murmushi ya ce me nake yi a gidan ubana da mamaki ta ce you mean this is your house girgiza kai yi this is my father's house nan da nan kwakwalwarta ta kai daga tunani maganar mamanta ta ji a kunya kanta kamar lokacin ke gaya mata ki ce ta saka mai wannan a ƙarƙashin gado wannan kuma ta barbaɗa mishi a gaban ɗaki ya tsallaka shi kinan zai shiga duniya wannan kuma ya hayaki da shi duniya za ta mance shi ba wanda zai tuna shi balle a damar inda ya shiga ita kuma sadiya a bata wannan tasha ita ma za ta shiga duniya ba za ta ma haɗu da yayinta ba a duniyar da za ta shiga balle su da juna balle su tuna gida wani zuba ya keto mata bakinta na rawa ta ce an tashi ba ita mamaka ce fuskar shi ta sauya kamar ba zai amsa ta ba ya ce matar baba na ce baya baya ta fara yi kafin ta juya da gudu ta bar gurin da sauri zai yabi bayan ta yana kiranta kamshi amma bata juyo ba kafin ya kara sabunta ta shige mota ta yi honda aka buɗe mata ta fita daga gidan a sittin mamaki kamar ya kashe zai da atsi lafiyar ta kuwa Tuki take cike da ganganci, Allah ya kai da gidansu lafiya. Tana shiga tushe ɗakin ta straight. Tunani barkatai, istighfari ta fara yi, kuskure ɗaya, kuskure ɗaya za ta yi ta kai zaitin daga halaka. Saura ƙis ta batar da zai a shafin duniya. Inna lillahi. Yaran da mamanta da shafa suke son halakarwa zairin ta ne? Zairin ta fa. Kai, ba za ta yi ba wallahi sai inda ƙarfin ta ya kare Ta daɗe zaune kafin ta shiga toilet ta yi alwala ta yi sallah. Ita ba ta taɓa shirka ba amma tana yaɗawa. Allah ya yafe mata. Nok ta kofar ta da ta buɗe mamanta ce. Yes ya dai mun yi magana da hajiya shafa'at ta ce baki je ba dan guntun tsaki dai ta ce oh mommy wallahi ban dan jin daɗi ne an na fita kuma na ji ni wani iri shi yasa na dawo yar rabu ta kamo ta ayya sorry yes baby sannan mu je in baki paracetamol Yasmin ta ce, "Mami kake damu na sha, ina so na kwanta ne." Yar rabu ta ce, "Ayya mai bibi, shiga ki kwanta kin ji? Ki huta sorry." Yar rabu ta kira Hajiya Shafa'atu, ta shaida mata diyar ta bata da lafiya, amma da ta warke insha Allah za ta aiko ta. Bayan kwana biyu, Yasmin ta fito ta ce za ta kai ma jiya Shafa'a ta sako. ‘Yan Rabi ta ce yes, da ko kai na ƙara miki bayani. Kamshi ta ce ban manta ba amma tuna min. ‘Yan Rabi ta sake mata bayani. Yasmin ta fita daga gidan a motar ta, bata tsaya ko ina ba sai wani Islamic chemist. Ta buƙaci a bata garin zogale da garin hambatar sauda, da garin zargare da na doddoya. Fasawa ta daɗe su wuri guda, ta ce wani sassaƙe gare su, suka ce akwai na ɓaure akwai na mangwaro. Haka ta haɗa haɗan magunguna ta biya ta shiga mota ta wuce gidan Alhaji Alzaki. Wurin na falo ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya, ya ji wani ƙamshi na tashi. Da sauri ya miƙe tsaye gami da haɗi mai da ya ci da wata kyakkyawa halitta na kamshi. Cike da shan ƙamshi ta ce, An ta shafa nan? Baki na rawa hudu ya ce, Bari kira ta tana ciki. Samun wuri ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya tana kaɗawa a hankali. Jim kaɗan sai ga an ta shafa ta fito da sauri har da rungume ta. Ita ma ta rungu mota. Yes, ya kike ji da jiki? Ashe baki ji daɗi ba. Wallahi kam amta amma da sauƙi. Ya school ko an gama? A'a da saura saura shekara ɗaya. Inye, Dr. Yasmin, yanzu ina saƙona. Cike da ki kamshi ta kalli Hudu. Hudu ya saurin cewa, karki ki damu bibi. Ni kanin anti ne na san komai." Anti Shafa ta ce, "Kar ki damu Yasmin." Ta ciro kullun da ta so yanzu a Islamic chemist. Kamar yadda mamata ta mata bayanin waɗancan magunguna haka ta mata bayanin a wannan. Ga su anti, wannan a bayarin ya a abinci, wannan shi za a sakawa ƙarƙashin gado, wannan kuma a barbada masa kofar ƙofar shi. Anti Shafa ta ce, "Hudu dan makawo na nan?" Ya ce, "Eh yana nan." Ta ce, "To sai ya fita sai mu shiga dakin Hudu ya ce, "Hakan za a yi." Mikiwa ta ce, "Bari in je in adana." Hudu ya zauna kusa da kamshi ta saurin tashi ta rufa mashi fa'a ta baya. Kamshi ta mai sallama ta tafi, ta so ganin Zaid amma ba komai ta san inda yake. Za ta ci da kare shi, wannan shine san da take mishi. Mankas na barin gidan, Hajiya Shafa'atu da Hudu suka shiga ɗakin shi, suka ɗaga katifa shi suka wurga sassakin itacen mangwaron da na ɓauri. Gaban ɗakin kuma suka barbaɗa garin habbata ta sauda mai zogale. Ta dafa abinci ta barbaɗa garin habbata ta sauda a cikin abincin dalo. Ta mika mata ransu kal yau za su shiga duniya. Har bayan Isha'i bata ga dalo ta fito ba, zai da dawo, bumbayen suka yi ya shiga ɗaki. Suka tsaya jiran tsammani amma shiru. Kan gidan su Dalo ta fito da filet ɗin abincin alamun ta cinye tas, mamaki ya kama su. Har kwana biyu ba wani labari, cike da damuwa ta kira ‘yan rabi. Ta ce ke ba wani bayani, yaran nan nan kamar mayu ba wanda ya yi yunƙurin barin gidan. Da mamaki ‘yan rabi ta ce bai yiwuwa, maganin da ‘yan da kanta ta haɗa fa. Cikin fushi shafa'a ta ce kuma ‘yar da ta ce magani bai yi ba. ‘Yan rabi ta ce kwantar da hankalinki, Yasmin za ta kawo miki wani haɗin ki turo dubu ɗari takwas. Shafa'at ta ce ‘yan rabu dubu ɗari biyar na baki fa shekaran jiya. ‘Yan rabu ta ce yau wannan maganin babba ne. zai fi aiki wallahi ki ko miliyan ne in zaki sami biyan bukata ai sai ki ko shi ba ta ce zan miki transfer haka ira ta sake haɗa wani maganin ta ba Yasmin Yasmin ta zubar a hanya ta je ta sake haɗo wasu tarkacen wannan karan haddasa da kakkiyar citta da masoro bayanin kaɗai take kaiwa har sati ɗaya wuce ba wani bayani cike da musiba ta ce 'yar ban san iskanci da kwatumar uba dan iskanci sai tura miki kuɗi nake kina cinyewa ba ki biya min bukata 1.4 kika ce na tura miki. ‘Yan rabu ta ce wallahi kina ban mamaki, in dai ki zai cika ko nawa ne aka ce aiki a bada ko? da da nake miki aiki baya ci, wannan dan makawan akwai babban kariya a tattare da shi shi yasa asiri bai kama shi shine fa wannan karan nake san yan lalle ta je da kanta ta karya asirin ta dauke shi ta kai birnin Santa Dare Shafa'at ta yi jim ta ce zan turo miki 1.4 din amma dan Allah ki tabbatar aikin nan wannan karin yayi yar rabi ta ce shikenan baki da matsala zuwa nan da sati ɗaya zan turo Yasmin suka yi sallama bayan sati ɗaya Yasmin ta go gidan da sakon mamanta wanda ta canza Islamic chemist da zai ta fara haduwa ta bi shi da kallo ta ga kazance kamar ba zai mai kwalisa ba da murmushi ya ce kamshi zai da alzaki wai me kike zuwa yi gidanmu ranar ki zo daga gani na kika ruga a guje da ce sorry zai ya kake wai me kike zuwa yi gidanmu ranar ki zo daga gani na kika ruga a guje da ce sorry zai ya kake ya ce baki amsa min ba me yake zuwa yi gidanmu ina zuwa kun kawon mamata ne dan kadira ya ce wace ce kawon mamanki a nan gidan ta ce ta shafa'atu fuskar shi ya daure ta mawuye ce wurin shafa'atu yake zuwa ita ce kawon mamanki nice yayi gaba ta bi shi a baya tana cewa zaid menene ka saurare ni ya ce ki ni fa ba da ke i have nothing to talk to you about ka tsaya menene da na zo gidan ƙawon mamata ya ce ba komai kake ƙara nuna kin sani ban da wata alaka da ke na tsani duk wanda yake tare da shafa algus ko da kuwa ke ci. shan gaban shi ta ce Allah mhm, Zaid tsana da ka sani da baka ce haka ba ko da ke, I don't blame you you have no idea what I have been doing for you what I'm still doing for you ya kalle ta da mamaki ya ce "Wani me yake min to ki bari mana amma wani abu yake min uban ma ya saka ki cike da bakin ciki ta ce really zaid really ya yes kamshi really murmushi dai ta ce ba zan bari ba you will thank me someday da wuce ta shige cikin gidan ta bar tsaye da mamakin ta yi bita da kallo da ya kanshi zai fashe ya dauko wall da ya hambada kafin ya fara wata tafiya kamar tsallan kwaɗi har ya shige boskotas da sauri shafa'a ta tare yasmin tana mata sanin da zuwa murmushi ta mata ta zauna yasmin ina sako na da kuma na ji daɗi wallahi na agara naga aiki da cikawa yasmin ta buɗe jakarta ta fito da wasu kullun magani cika da jan dutse da ta sa aka rike mata shi bayani ta mata ta amsa jiki na rawa ta ce bar ma na kira mamaki ta sake min bayani wurin ka a samu matsala don wannan in ya biya min bukata ta ban san me zan yi ba kuma na kusa fa kashe miliyan uku ta kan aikin nan yasmin ta jinjina kai ta ce kai aikin da wuya kam shi yasa kuɗin ke da tsada amma wannan zai yi in Allah ya yarda cike da jin daɗi hajiya shafa ta shafa hannayen ta ce to Allah ya sa yasmin ta ce amin a fili amma boye ta ce zan ga yadda ƙasa za ta sa tun ya shiga duniya anna ta fito tana hawaye hankalin shafatin ya yi dubu ya tashi da sauri ta tarye ta me yasa me anna Cike da shagwaba ta ce, Mummy wai Sadiya na ce ta ban doguwar rigar da ta saka jiya, shine ta ce ba za ta bani ba wai maman su ce ta siya mata. Ba Alhaji ya ce ka ƙara karɓa kayan uwansu ba, je kira min ita. Ta koma ta kira Dalo. A tsorace Dalo ta fito falon, tun kafin a mata faɗa jikinta ya fara rawa. Kallo ɗaya ta manna shafa take gaban ta yanke ya faɗi. Cike da umarni ta ce, je ɗauko rigar, da sauri Dalo ta koma ɗaki ta ɗauko. Riga ce ta larabawa mai kyan tsiya, don ubin ke shi aka kawo rigar nan. Ba babanku ya hana ku karɓa kaya gurin uwarku ba? ce mu da kuke yi bayar kuɗin sai muku kaya ko to ba ta ba an dadi yanzu kafin da sanar da uban naku jikin rawa da ta kokarta cewa mansifa ta ce riga in ajiye in na aure na haihu na ba yarinya na hannu ta shiga tafawa tana cewa yanzu hakkin san me haihuwa shekara ki goma sha shida kin san zaki haihu da wa zaki haihu dan makawo shi zai miki cikin ko shegi ya karo yayanta sadiya ta rantsa ido ita ba ta son musifa da balayi, amma cin fuskar ya fara isa wannan zaki da kazafin yaushe za ta bari to wallahi wannan rigar ba za ta bayar ba ko za su kashe ta kyautar mamanta ce ta kuma ce ta ajiye mu jikarta to hakan za a yi tsaye ta kan ba tare ta yin kurin ba anna rigar ba tunda Dalu ta fito daga ɗakin ta kamshi ta kura mata ido yanayin ta sak zaidu kurum ta jarinyar ta mata duk da kalar da ake yi akan idanta amma ba ta iya cewa komai ba sai bin su da kallo ta kafar ta kan ɗaya da alama tana mamakin karfin hali irin na hajiya shafa da diyar ta anna gani ta yarinyar ta sa gudu ta fitar kida rigar shafa da anna sarrafa mata baya a guje ita ma yasmin ta tashi ta bisa da baya inda suka yi alamun bq ne daga nesa take kwala mai kira zuciya shi ke mai wani irin zugi kamar wal da ya zuka ta bi mishi ta wurin da bai kamata ba Sosai yake bugun kirjin shi domin kwarewa yayi murya farin cikin shi tana kiran sunan shi cike da tashin hankali durwaye daga kan gare ya fita daga ɗakin suka haɗe baki ɗaya Rukota ta tara kallon masu binta a baya muryar sha tare da haɗe gidan sama da ta ƙasa Ya ce me kika musu kamar jira take ta fashe da kuka wai sai dai na ba anna rigar da mamsi ta siya mu. karɓar rigayi kafin ya kalle su har sai dai ba Yasmin tsoro ya ce saboda uwar babansu ta siya sai su kwata in suna da ƙarfi ki tafi ɗaki kirfi, zan shigo ba da daɗewa ba da gurgur ta wuce cikin gida shigo ba tare ya sake kallon inda suke tsaye ba ya shige ɗakin shi da fara kirjin shi da ke mai zafi Shi fata kalli yasmin ta ce kin ganna dan na rena ni ku? yasmin ta ce ki da maganin shi a hannu ta ce ke dai bari ai sai dai wasu ba su ba chance nake nema da na samu za su ma tarihi a mance su a rayuwa yasmin ta jinjina kai tare sa koma ciki yasmin ta ɗauke kanta ta min sallama ta fito maimakon da hanyar parking lot sai ta ku samun shi ta yi kwanciyar irin shi na fitar da kwalla wuri ta samu ta zauna a hankali ta kira sunan shi sai dai dan bata lokaci kafin ya dan kallo ta me yake so kamshi tace Zaid can we talk Afsa ce ce talk about what how my stepmother is your auntie dan bude murya ta tace Zaid ya kamata ka san cewa ba zan taba yin wani abu da zai cutar da kai ba da kowane fanni wallahi in wani abu zai cutar da kai ko wani naka sai inda karfi na ya kare right now i need you to trust me dan jimi kafin ya tashi zaune yana kallanta bakin shi na rawa da kire iya cewa me alaka ki da hajiya shafa'atu a takaice ta ce aminiyan mama ta ce zai zai magana ta yi saurin katse shi ta hanyar cewa az kawar ce kuma halinsu ya zo ɗaya shi yasa suke abota ba zan iya faɗa maka exactly what is happening ba saboda wasu abubuwa za su fi kyau in ba a faɗe su ba sun kulla wani abu game da kai da kanwarka amma ba zan bari su cutar da ku ba na maka alƙawari zai ne kalle ta kafin ya ce ta yi yadda da ke ta ce tsaye ta ce A just told on my mother na ci amanar ta ne na yaudari yadda da zai kana ganin zan yaudari uwata ne in ba akwai ƙwarin dalili ba dole akwai dalili shi matsayin ya ce ni kam kin san ban da komai i lost everything wanda abin da zan biya ki da shi dare dai ta ce lalle kam kamun ta kamshi kamun ta kamshi ba matsiya ce ba ce ba ko kamun ta ko a school kamshi ke tricin kanta ba ta yadda a siya mata ko kwaf ɗaya ne na kwafi ba so zai bana buƙatar kuɗi ko wani abin duniya abu ɗaya nake buƙata shine in ga ganna ko ka ji suna na kai murmushi a bayyana ko a ɓoye ka ce na santa da mamaki ya ce ismi ban gane ba ta ce ba za ka gane ba haka kawai nake bukata yanzu ba wannan ba ga me yasa baka dawo school ba last year Me ya faru da zai mai zubgo isa? Me ya faru da kai? Why are you a complete mess now? Ya dan kalle ta na so ya karance ta. Ta ce zai. ina so na taimake ka, but ina buƙatar ka yadda da ni. How can I help you when I don't know what happened exactly? Please yes Yasmin is not your enemy. Trust me. A hankali ya so makarantar mata duk wani abu da ya gifta tsakanin shi da Hajiya Shafa'atu. Tun yana dan shekara bakwai da sila komai har zuwa yanzu, babu abin da ya boye mata. So sai take kuka kamar za ta shiɗe, ya za a yi mutum ya yi haka? Ya za a yi mace da irin wannan rashin imanin? ina za ta kai haƙƙin bayan Allah ta san uwarta na da babban sa hannu a cikin lamarin ba abin mamaki bane in ma uwarta ce ta saka ta bumbuga dan ta san uwarta shi ɗaniya ce ganin kukan da neman yawa ya sa zarcewa kamshi doya ne ya school sauran mun suke gama ko ita ma tana son mantawa da abin for a while ta share hawayen ta ce eh saura seven months ya ce in yi da ta kamshi Allah ya sanya alkhairi murmushi dai kanta na wani irin sarawa miƙewa dai ta ce bari in je gida I won't let them hurt you or your sister again. zan kuma bincika ga if there is anything I can do da zai dawo da babanku cikin hayyacin shi murmushi zari ya ce nagode tun da ranar Yasmin ta mai da gidan Hajiya Shafa'atu wurin zuwanta duk wani makirci da baka anya da suke kullawa Yasmin sai ta kwance ta bata masa aiki in ta zo gidan a time sai dai ta wuce wasu ta wurin shi ko in ta karbi mota ta unguwar ta ganshi a bakin benjin Eskali ko da ta kimshi sai ta so ya shiga motar sai sha labarin ba tare ta kyamshi kaurin da yake yi ba tsakanta da dalu sai kauna da janta a jiki sai da wata rana Hajiya Shafa ta ce Wiki Yasmin na ga wani haba haba yake da wacce bigagge yarinyar baki san ita ce nake son raba da gidan nan ba abin ya ci tara har gobe ki ta kasa hada magani mai karko. ni ban san kina zuwa kusa da ita balle ki ja a jiki dariya Yasmin ke yi ba ta cewa komai ba daɗewa Yasmin ta fara shirin komawa makaranta bata koma makaranta ba sai da ta tabbatar shafa ta haƙura da batar da zai ta kanwan shi dan da bakinta take cewa an ta shafa kin ga mami ta kasa biya miki bukata ki bar kashe kuɗin ki wallahi tunda kike da gida Hajiya shafa ta ce, wallahi na kashe fiye da miliyan biyar kan wannan maganar. Magana ta kici ta kici yiwa. Ba wannan bayas, ni tsagirancin yaran ne yake tsata. hannu yake sakawa yana duka na ta ce abu mai sauki da ya taɓa yi fanshi a wurin ubanshi ta tare suka da dare har da tafa hannaye kamar wasu ƙawaye yasmin ta ce ba da daɗewa ba zan gama makaranta zan je indiya yawon buɗe ido akwai wani mun boka wallahi daga indiya zai dauko su ya ɓatar da su ba tare da kin yi shakka ba kin san bokon indiya ya miki aiki sai godiya kawai cike da jin daɗi daga musuwa ta ce shegiya yas kin ko tsotso nonon yan rabi wallahi zaki fi yan rabi tsula tsiya dan a idan kina ga ba wasa da wannan yasmin ta koma london ta kammala karatunta Bayan wasu ɗan watanni da basu kai shekara ba, Yasmin ta shigo gidan Alhaji Zaki da sallama. Hudu ya zo taryanta, gunta murmushi ta mishi ta wuce kai tsaye. Anna ta rungume ta tana oyoyo anti Yasmin. Anna ya kiya school. Ta ce lafiya lau, gobe za mu yi jamma. Inye Allah ya da sa'a. An ta shafa ta zo da murnar ta ce, oyoyo mutanen Ingila, sannan ku da zuwa. Gaisawa suka yi sosai bayan ta sa mata murnar kammala karatun likitancin da ta yi. ta kuma yi qualification exam ta ci yan saura housemanship sai ta tafi service hudu ce aure fa yasmin ta ce lokaci ne hudu da mummunan murmushin shi ce in fito ta ce daga mota anna ta shi da dariya ya kalli ta rai ɓace ce zan ci uwarki shafa ta ɗere ta ce ni kenan zan da ya shigo ko sallama babu ba tare da ya kalli inda suke bai wuce kai tsaye ɗakin dalo yasmin ta bishi da kallo ganin ya canza kama ba da daɗewa bai fita ya wuce ko kallon su bai ba hudu da ya shafa suka bayan shi da ashar da zaki haka kurum ta ci gabanta ya faɗi da sauri ta tashi ta ce bari in je gida a tare suka ce tun yanzu bakin ta ya fara rawa wai eh, eh wallahi dama zuwa ne na gaishe ku Kafin sake cewa wani abu ta fi jikarta ta fita tana sai an jima. Shafa ta ce ki gaida mamanku ba ta amsa ba. Hudu ce kai an taɓa gida da Yasmin ba mu je mu gani. Bayan zai tafi tana kiran shi. Ciki tsaya ya juyo da murmushi ce tun a falo na ji ki. Ta shine baka juyo ba. Ya ce kina tare da wanda bana kauna da ido da su wurin dalo na ji. La dalo na ciki bata zo mun gaisa ba. Eh kam tana ciki ba za ta fito ba. Ki dai bata da zaman ɗaki. Kamar me ta gaba? Da ya suka baki daya Kallon shi take yi sosai ta ce me yasa me ka? Rumshi mai kamar yaƙi ya ce, Me fa? Ta ce Zaid me ya same ka? Are you sick? You look pale. Ya ce, I'm just tired. Ta ce ba wani gajiya, you are sick. Dariya ya ce, Dr. Yasmin, you don't have a license. Ta ce, yet, amma a hankali zan samu, ka zo in duba ka dan Allah. In baka yi da ni ba akwai friends ɗinka a General Hospital, mu je su duba ka. Ya ce, su waye? Da mamaki ta ce, kar ka ce baka da whereabouts ɗin kowa. Kai girgiza alamun a'a. Ta ce, har Aliyu eh Aliyu? Ya da kai alamin eh. Ta buɗe baki ta ce, ta ce your best friend said you don't have contact with him this is serious kafin ya ce wani abu sai ji suke cikin fushi an ce Yasmin me yake a nan to ya ga ta ga anta shafa hud da Anna dama zai na kallon su Yasmin ta mai da kallon ta kan zai ta ce zan dawo duba ka ko ka gaya matsalar ko I force you to a hospital ta juya ga sa'an tasha shafa ta ce dama yanzu nan zan tafi ta wuce ta bas cike da mamaki zai da ya haɗe gabas da yamma ya haɗe rai ya shige ɗaki ko da bakin ciki kamar ya kashe shi ya ga zai da yasmin ɗin shi tare ya ce an ko sun san juna ne cike da fushi ta ce a gidan uban wasu ka san juna Ile ganin ta yi tare da kasan ɗan akuya ne. Shege cewar hudu. Washe gari ta dawo. cikin gida ba ta yi ba ta wuce BQ. Tana shiga ta ga Zaid na wani irin tari mai haɗe da jini. Wani tsalle ta raka kan garin shi inda yake zaune. Zaid jini? Ganin ta ya sa shi fara kawo da kanshi. You are coughing out blood. This means it is nothing. Kana tarin jini kuma ka ce it's nothing? Ka tashi we are going to the hospital. This means calm down. You are overreacting. Oh, how are they? To yi haƙuri I'm overreacting. You are coughing out blood and you are so stupid to realize what that means. Yasmin na kusa shekara ina tarin jini. Mutuwa tsaye ta yi, duk wani laka na jikinta ya mutu. Tare da tsaye kafin ta samu da ta buɗe jakarta, ta ciro tishu paper. Bata damar da kasan da take bakin shi ta sa tishu ɗin ta goge mai baki. Hawa yana zuba daga idanunta, ta ƙi da ta ido da shi. Har sai da ta gama kwashe da ta je waje ta zubar ta dawo. Fuska ɗaure ta ce, ka tashi mu tafi asibiti. Ba na son gardama zai, ka tashi kawai mu tafi. Murya can ƙasa ya ce, Yasmin. Ta katsace ta hanyar cewa Zaid, za mu je asibiti yanzu da kai. Gaddama ko jayi ya bana so. Jim ya kafin ya tashi, Lallabiya da ke kan gari kawai ya zira. Daf ta yi bita a baya. Alhamdulillah, to ‘yan tsakar gida. Wuya kuɗi da jinkiri da aka samu ne ‘yan mintuna. Hakan ya faru ne sakamakon tangarɗar na'ura. Ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida, ku ci gaba da like da comment da tambaya cin yara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci gaba da taya mu sharing a gurgurun ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.